يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi na wannan majalisi mai albarka na masallacin sa'ad ibn abi waqqas da sauran yan uwa da suka zo daga unguwanni daban-daban ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ya bani ikon ansa wannan da ya tata a yau wannan rana ta laraba wadda ta dace da ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiyya hakikanin gaskiya shirin da na so in yi wa wannan lacca ya kamata a ce ya fi haka amma bisa ga kaddarawar ubangiji sai Allah ya kaddara mana wata tafiya yau ne da malam abdulwahab tun da safe muka bar gari ba mu dawo gidajenmu ba sai dab da magrib shiga gida ke da wuya ko zama ban yi ba aka kira sallan magrib to kun kenan akwai nau'i na gajiya akwai nau'i na rashin tara hankali wuri ɗaya dangane da me ya kamata in faɗa muku kuma kuna da haƙƙi a kaina yadda kuka taru a nan waɗansu tun magariba waɗansu kafin magrib suka daɗe a zaune na kar in yi muku maimai na abin da na riga na taɓa faɗa muku a wani zuwa da ya wuce a baya gudun kar hakan ta faru dai na bincika cikin waɗansu bayanai da na taɓa yi a waɗansu wurare da ba nan ba amma waɗansu jihohi da ba jihar Kano ba na ga ya kamata in sabunta shi a irin wannan lokaci illa iyaka ko da wani lokaci idan mai magana zai yi magana ni ina cikin irin mutanen da galibi in na tashi yin magana waɗanda suke gabana suna da tasiri wajen me ya kamata in faɗa bayan taufikin ubangiji ina nufin waɗanda suke tare da ni idan suna barci akwai irin magana da nake idan kuma idan su biyu kuma akwai irin magana da nake idan idan tsofaffi ne akwai irin magana da nake in kuma matasa ne yan gaba dai gaba dai Ahmad dan Hanbal ɗaya ne daga cikin malamai na sunna da suka gabata baya a tarihi ana yi masa lakabi da cewa imamu ahlus sunna wal jama'a mutum ne da ubangiji ta'ala ya albarkaci rayuwarsa wajen yin hidima ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rubuta su wallafa su karantar da su ga al'umma yin aiki da su a cikin rayuwarsa kuma hakan bai zama abin mamaki ba domin imam ahmad dan hanbal daga cikin malamansa akwai muhammad ibn idris al-shafi'i kuma shi muhammad ibn idris al-shafi'i ɗaya ne daga cikin ɗaliban imamu malik ibn anas imamu darul hijira ubangiji ya ji kansu da gafara gaba daya imamu ahmad dan hanbal yana da wani ɗan takaitaccen littafi wanda ɗansa ya rubuce shi kai tsaye daga bakinsa wato daga bakin mahaifinsa wanda a ciki ya ambaci waɗansu asalai ko ka ce jigogi ko shika-shikai waɗanda aƙidar ahalus sunna take ginuwa a kai kuma wanda yake da matukar muhimmanci tunatar da junan musu su irin waɗannan asalai da waɗannan ginshikai waɗanda aƙidar ta sunna take ginuwa a kai wannan zai mana amfani da dama daga cikin amfanin da zai mana shine kore tuhumar da ake yi wa ahalin sunna idan an karanci ginshikan da aƙidar su take ginuwa a kai sannan kuma abu na biyu shi wanda ya ce ya fahimci sunna ɗin ya gane cewa fahimtar sunna baya nufin yin rajista a wata katuwar rajista ta yadda idan ka shigar da sunanka nan ka zama dan ciki dole akwai waɗansu ka'idoji da za su kanan na ka dole ka yi aiki da su ka ƙudurce su a zuci ka furta su da baka ka yi aiki da su a gabanka a ibada tsakaninka da ubangiji da mu'amala tsakaninka da mutane sai wannan ya baiwa mutane fahimtar cewa ashe aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta nufin wato ainihin da'awa ta baka kadai wadda babu aikin da ke gaskata ta a yau da gobe daga cikin abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a take ginuwa akai na farko dai dukkan wata mas'ala ta addini shin mas'ala ce wanda take da alaka da kudurin zuci ko kuma aikin gabbai wannan mas'ala dole ta samo gindin zama a cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam bisa ga fahimta da fassara ta magabata na gari idan an ce magabata na gari ana nufin sahabban annabi da suka yi zamani da shi suka yi imani da shi suka mutu kan imani da tabi'ai waɗanda suka ɗofani hasken iliminsu daga wajen sahabbai din da kuma duk wanda ya kwatanta ta farki irin nasu ta fuskar aqidar zuci da maganar baka da aikin gabbai dukkan wata mas'ala ta addini dole ne a kafa mata hujja ta samo tushe ta samo asali cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ɗaya ne daga cikin jigo na aƙida a wurin ahalin suna wal jama'a ɗauki misali abinda ake kira shika-shikan imani waɗanda guda shida ne ta ina aka samu asalin cewa guda shida ne an samu wannan ne daga littafin Allah don ubangiji ta ala ce lasal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin lafazin walakin al birra da ake kira aikin da'a wanda yake shine na karshe wajen girma da daraja komai sai dai dawo kasa da shi abu na farko man amana billahi a samu mutum yayi imani da Allah kaga imani da Allah shine shi shike na farko gashi aya ta nuna shi a cikin suratul bakara wal yawmil akhir da imanin da ranar tashin kiyama zuwan ta da abin da zai wakana a cikin ta da makomar dan adam ta karshe kaga wannan ma shi shike ne na imani gashi aya ta nuna shi wal mala'ikati sannan sai mala'iku kaga shi shike na uku kenan mutum yi imani da cewa akwai mala'iku ubangiji ta'ala ya halitta su daga haske ba a siffanta su su kasance wasu maza ko mata ba sa ci ba sa sha irin yadda muke ci mu sha ba sa hayayyafa irin yadda muke yi babu sha'awa a tattare da su irin tamu wal kitabi shi shike na hudu kenan imani da littattafai da Allah ya saukar ba wani annabi face Allah ya saukar da littafi a tattare da shi sai dai waɗansu littattafan Allah ya mana bayanin su da sunayen su mun san su waɗansu kuma an ambace su a jumlace ba mu san sunayen su ba mun san at-taura ta annabi Musa da linjila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dawud saboda ayoyin alkurani sun nuna haka amma mun yi imani da cewa da annabi Shu'aibu da annabi Salihu da annabi Nuhu da annabi Lutu dukkan su an sauka masa littattafai sai dai ba mu san sunayen littattafan su ba tunda alkur'ani bai faɗa ba hadisi ingantacce daga annabi ma bai faɗa ba an ambace su a jumlace littattafai kaga wannan shi shike na hudu kenan shi shike na biyar imani da annabawa da aka ce wani mala'ika ta kitabi sai aka ce wan nabiyina to kaga yin imani da annaba ɗaya ne daga cikin jigo na imani guda shida wanda shine na biyar to kaga guda biyar din an ambace su anan sai ya rage imani da kaddara wanda aka ambace shi cikin suratul qamar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a idan ka ɗauko shi ka haɗa a nan gurin wato kaga ya ya zama shikacikai guda shida kenan inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar to waɗannan guda shidan kuma su ne aka jumlace su a cikin hadisin Jibril wato hadisin Abdullahi a hadisin Umar ibn Khattab wanda lokacin da malaika Jibril ya tambaye annabi akhbirni anil iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa sharrihi kaga tabbatar da waɗannan a matsayin shika-shikai na imani muna tabbatar da su ne dan aya ta ce kuma hadisi ya ce kuma dukkan sahabbai a haka suka fahimta haka tabi'ai da tabi'ut tabi'ina Ɗauki misali a matsayin imani da siradi na awon ayyuka a ranar tashin kiyama ana gina imani a kansa ne dan aya ta ce ubangiji ta lafiya wal wazn yawma yadhn al ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين lalle akwai sikeli na awon ayyuka a ranar tashin kiyama da za a tantance nauyin kowane aiki sai a gina tabbatar da sakamakon karshe gwargwadon yadda nauyin aikin dan adam ya nuna akan sikelin sana'an ayyuka kaga wannan za ka yi imani da shi ne ka yi da shi dan aya ta nuna kuma hadisi ya nuna haka abin da ya shafi sallah haka abin da ya shafi azumi haka abin da ya shafi zakka haka abin da ya shafi ɗabi'u na gari da halaye na gari da ta'adu na gari dukkan su waɗannan ana yadda da su a aiki da su ne dan saboda alkur'ani ya yi kira zuwa gare su ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare su sannan kuma haka magabata na farko suka fahimta to wannan ɗaya ce daga cikin jigogi na aqidar ahlus sunna wal jamaa in kaga sun tabbatar da abu to qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi in kaga sun kore sun ce babu to kuma zaka samu lalle babu shi a qur'anin babu shi a hadisin sai dai idan mutum zai yi dabara ya kawo wani abu haka a ɗauka kamar akwai amma ko babu ne to yadda lamarin jigo na biyu daga cikin abin da aqida ta ahlus sunna wal jama'a take ginuwa a kai dan Allah masu kawo wannan su yi hakuri su raba shi daga baya da sun kawo nan tsakiya za mu dakata dan zai ɗauki hankalin mu sosai da sosai jigo na biyu da nake so in mana karfinsa imani da ake kira imani wato abu uku ne imani abu na farko itikadun bil jana abu na biyu nutukun bil lisan abu na uku amalun bil arkan wannan a wurin ahlus sunna wal jama'a shine imani kudurin zuci da yadda mutum zai kudurce takar Allah da cancantar da ai masa bauta shi kadai furcin baka ta yadda mutum zai furta hakan da baki aji aikin gabbai ta yadda ayyukansa na yau da kullum za su gaskata abincin da bakinsa ya faɗa zuciyarsa ta kudurce idan mutum ya haɗa ukun gaba ɗaya to ya zama mummuni in mutum ya ware ɗaya ba ɗaya ba to shi ne zai zama ba mummuni irin yadda ake bukatar mummuni ba domin in muka dauka imani shine maganar baka bar da kudurin zuci to wannan ba bambanci tsakanin munafiki da mummuni munafikai ma sun furta imani da baka wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma la ta ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yashurun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun sun ce sun yadda manzon Allah manzon Allah ne amma Allah ya karaita sun ce da baki kuka faɗa a zuci ba ku kudurin haka a ce duk abin da zaka faɗa a baka wanda a zuciyarka baka kudurce shi ba wannan bai zama imani ba haka duk abin da zaka kudurce a zuci baka furta shi da baki aka ji ba to baka bai wa kanka kariya ba wato baka bai wa kanka wani tsaro ba don idan aka tashi ana yakin musulmai da kafirai sai ba a ji kalmar shahada a bakinka ba babu yanda za a dauka kai mummuni ne wannan faɗa ta baka ita za ta baka kariya da tsaro ta baka tsaro ta bai wa dukiyarka tsaro kada kashe ka kar a riba ce dukiyarka a matsayin ganima sannan kuma bayan ka kudurce a zuci kafirta da baka dole ne ka aikata daga banka a gaba ka sakaci da sallah baka sakaci da azumi baka sakaci da zakka baka sakaci da duk abin da ake kira ash'airu ta'budiyya ayyuka na ibada baka sakaci da haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka iyayenka matanka ƴaƴanka makwabtanka baka zalunta su cikin dukiyarsu baka zalunta su cikin mutuncinsu baka zalunta su cikin abin da ya shafi jininsu to wannan imanin da ka kudurce a zuci ka furta da baka aikin ka na gaba ya kaskata shi amma inda zaka kururuta imani kowa ya bi amma baka yin sallah har yanzu baka zo mummuni ba tunda Allah ya siffanta munafukai da haka cewa wa idza qamu ila salati qamu musala. yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila da haka ya yan uwa wannan shine hakikanin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a kudurin zuci dangane da dayantakar ubangiji dangane da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mafifici cikin halittar Allah shine mafi kaunatuwa a wurin Allah shine mafi daraja da matsayi a wajen Allah kuma lalle ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi ya zamanto khatamun nabiyina wa imamul mursalina kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada lamunin shiga aljanna ga wanda ya bi shi wanda duk bai bi shi ba zai shiga aljanna ba to wannan dole ne ka kudurce haka a zuci dole ka furta haka da baka dole a aikace kuma ka yi aikin da ke gaskata haka sannan imani a wurin su'alar suna wal jama'a yakan karu yakan ragu abin da yake kara shi shine ayyuka na musulunci idan kana da kyawawan ayyuka kullum suna habaka suna karuwa to wannan yana kara ɗaukaka matsayinka a cikin imani abin da ke rage shi ya zaizaye shi ya zaftare shi shine ayyukan sako da ayyukan barna da ayyukan ta'addanci gurgudan yadda kake yin ayyukan barna gurgudan yadda kake ragewa kanka matsayi na imani kuma gurgudan yadda kake nesanta kanka daga rahmar ubangiji tun imanin yana raguwa yana raguwa wal iyazu billah in baka yi wasa wata rana sai a neme shi a rasa wato imani kenan yana karuwa sannan kuma imani yana raguwa ba daya dayan abu ne ba wanda baya karuwa baya raguwa a'a abu ne wanda yake yana da asali a zuci amma furucin baka da aikin gabbai suke gaskata shi sannan kuma yawan ayyukan shi ke nuna karuwar imanin kamar da raguwar ayyukan shi ke nuna raguwar imanin ubangiji ta ala ce wa amma ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun ubangiji ta ala ce wa iza tulet alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ce lizdadu imanan ma imanihim ubangiji ce na na zadahum hudan wa atahum taqwahum dukan waɗannan ayoyi na nuna karuwar imani dukan abin da ko zai iya karuwa to akwai sababin da yasa ya karu sannan kuma kenan zai iya rabuwa idan an samu sababin da zai sa ya rabu duka. sannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wato yin riko da abin da sahabban annabi suka kasance a kai tare da yin koyi da su da kansu inda mutum zai ƙi su duka ko ya ɗaya daga cikinsu ko ya kashe lokaci wajen bayyana aibinsu ko zaginsu a wurin ahalin suna ana kirga wannan mutumin a matsayin ɗan bid'a ba kuma zai fita daga kurkukun bid'a ba har sai ranar da ya kaunace su su duka ya so su su duka ya roƙa musu gafara su duka zuciyarsa ta kukuta daga kin su ko jin haushin su ba dan komai ba saboda duk lokacin da aka yi maganar imani a cikin alkur'ani ko aka ce mummunai to waɗanda suke shiga a ajin fari cikin rukunin mummunai su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda imani zai gaskata akan wani jil wani generation guda daya a duniya to da su kadai ne kenan banda su babu kowa in ko banda su akwai wanda kalmar imani za ta gaskata akan shi to su ne na farko wanda ba su ba sai dai ya zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na dari ko na dubu da ɗaya ko na makamancin haka amma su ɗin su ne na farko su ne waɗanda suke da rai da numfashi lokacin da Allah ya rinka saukar da ya ayyuhal na amanu a duk inda ka ganta cikin alqur'ani lokacin babu ni babu kai ga a lokacin ba ma ba ma ni da kai ba babu su shehu Usman bin Fawdi ko Abdullahi na Gondo ba ma waɗannan ba a lokacin babu su Imam Malik ibn Anas babu su Imam Shafi'i domin dukkanin su babu wanda yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da rai lokacin da aka rinka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu sune sayyidina Abubakar da Umar da usman da Ali da sa'ad ibn abi waqqas da abdurrahman sa'ad ibn abi waqqas ko da da abdurrahman bin auf da talha bin ubaidillah da zubair bin al-awwam da sauransu da sauransu waɗanda suke aji masu yawa su ne waɗanda idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu kai tsaye da su ake ce kenan riko da shirye su wannan na nuna tsira yin watsi da shirye su na nuna halakar dan adam da tabewarsa da shi bayan lamarinsa su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara musu zama makwabtan annabi baya da makwabta sai su su ne kuma waɗanda suka zama surukansa da suka auro a gidansa shi kuma ya aura a gidajensu ya aura a gidajensu ya aure aisha yar abubakar siddiq ya aure hafsa bintu umar ya aure sauda bintu zam'a ya aura a dai dai ba musulmi bane ba sauda ya aramla ramla bintu abi sufyan wanda babanta ya adawa da musulunci daga baya ya zo ya musulunta su kuma sun aura a gidansa sayyidina usman ya aure kayya da ummu kulthum ya aure wannan ta mutu sannan ya sake auren wannan ta mutu ali bin abi talib kuma ya aure na fatima su ne mamu a lokacin da yake shine liman a salloli guda biyar na yini da sallar juma'a da sallar idin karamar sallah da babbar sallah da su ya fita yakin badar mutum ɗari uku da goma sha da su aka yi yakin ohud mutum kusan dubu ɗaya da su aka yi bai'atar ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da su aka je fatawa makka mutum dubu goma da su aka tafi yakin tabuka a wurin ya saya ko suka saya a wajensa da su yi magana ko suka yi magana da shi babu yanda za a yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabin da ya fi kauna zaben tumun dare wajen makwabta wajen mamu wajen abokanan tafiya gwagwarmaya da yada musulunci tunda har Allah ya zaɓo sai kawo shi ya kawo su zamaninsa na nufin tantanta su da kima su da darajar su da ba su da wannan kimar ko wannan darajar da sai a watsar da su a zamanin da ba na annabin ba in ko da duk da sun yi zamani da shi su tababbu ne to da mun ga aya da ta sauka dalla an su irin yadda aya ta sauka ce tabbat yada abil habin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasab a sheke da yayan uwa musulmi san waɗannan mutane reke ne na san annabi kamar yadda su kuma reke ne na sa ma'ana duk wanda yake su to yana kin annabi ta wani bangaren duk wanda yake son su to kuma yana son annabi ta bangarori da dama kenan ya kamata mu gane wannan kuma duk abin da za a faɗa na kurakuransu ko kasawarsu wannan kasawa ce ta ɗan adam a matsayinsu na waɗanda ba ma'asumai ba su adalai ne ba ma'asumai ba adali shine wanda yake da rinjayen aikin alkhairi ba wanda ba yadda kuskure ko ɗaya ba domin wanda ba yadda kuskure shine masumi amma adali ba a cewa baya da kuskure yana da kuskure sai dai aikin alkhairin sa yarin jaye kuskuren sa wanda wannan kowa yake bukata dan ya shiga aljanna in tajtanibu kaba'ir ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima kaga idan ka nisanci kaba'ira za a kankare sayyi'at to ashe akwai sayyi'at kuma a gefe daya wanda bai san ba ba'ira zai sa a kankare ta wannan da ni da kai da mu da su duk haka ne ta yaya za mu ɗauka mu za mu ci rabon da gajiyar wannan aya sahaban annabi ba za su ci rabonta da gajiyar ta ba sannan ko da dukkan ka ba'ira gare ka idan ka tubo kuma Allah zai gafarta maka da haka yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal na amanu ma'a nuruhum يسعى بين aydihim wa يقولون ربنا rabbana لنا lana واغفر لنا lana على كل شيء قدير qadir dan haka duk abin da za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu da ta tabbata ta hanyar ayoyin alkurani da hadisai ingantattu duk abin da za a faɗa na kuskuren su wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure dan su haka suke ba masumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imaninsu ba bari in baku misali guda ɗaya cikin alkur'ani a kissar na da Aisha lokacin da aka zarge ta cewa ta yi kaza ta yi kaza Allah ya saukar da ayoyi goma cikin suratun nuri dan wanke ta ta da cewa ƙarya ake mata da aka ce ta yi fasikanci ko ta yi zina innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سميتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سميتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ku kara kabbara waɗannan ayoyi goma su suka wanke na na Aisha tatas aka zargi waɗanda suka yi laifin aka kasa su gida biyu aka ce akwai waɗanda suna da azaba mai girma Allah ba zai yafe musu ba Shi ne wanda zai tawalla kibraku akwai kuma sauran wanda ana sa ran a yafe musu to waɗannan wanda aka ce akwai sa ran a yafe musu cikinsu akwai mistah ابن usasa سيدنا abubakar ya ba shi hannun jari yana taimaka masa a rayuwa lokacin da ya tsoma baki cikin abin da ya shafi na Aisha bisa ga kuskure ba bisa ga niyya ba aya ta sauka ta wanke ta sai ce to daga yau ya dana taimaka masa sai Allah ce a'a ai ya imani a da ya halarci yakin badar wannan kuskuren da ya bai rushe imanin sa ba bai rushe yakin badar din sa ba bai rushe hijirar sa ba wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim me yasa aka yafe wa yana da rinjayen aikin alkhairi me yasa aka tsinewa Abdullahi bin Ubay bin Salul dama yana da rinjayen aikin barna munafiki ne da haka wannan sai aka yafe masa dan shi fariqun fil janna ne wanda aka kiyafe masa dan shi fariqun fis sa'ir to dan saboda haka kenan waɗannan mutane suna da kima suna da daraja yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a girmama su mutunta su yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda da cewa su ne mafifita baitin annabawa bayan annabawa ba wani mutum mafi daraja irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun samu wannan matsayi ne saboda matsayin annabin sallallahu alaihi wasallam domin kowane annabi sahabbansa da suka yi imani da shi suna samun daraja ne gwargwadon matsayin shi annabin ba wai nashin daidai yake da nasu ba ana ba su girma na mabiya annabi kaza to a cikin dukkan annabawan Allah ko manzon Allah na mafi daraja a ce a cikin dukkan mabiya annaba ko mabiya annaba kuma su ne mafiya daraja in ya zanto alhawariyun na lokacin annabi Isa sun samu kima قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين dan me sahabban manzo Allah ba za su samu kima ba yaya kai da suna da kima sahabban annabi Musa suna da kima sahabban annabi Ibrahim da suka yi imani da shi suna da kima sahabban annabi Nuhu da suka yi imani da shi suna da kima da haka da aka tashi tsamar da shi ba a kyale su ba fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki al-mashhun thumma aghraqna ba'd al-baqin dukkan yadda da waɗannan sai ka dauka kuma sahabban annabi sune tababbu banda taɓewa da hasara babu abin da zai gadarwa mutum wannan mummunar aqida wannan kazantar kuduri ba mai yinsa sai mutumin da ubangiji ta'ala ya sa shi cikin tababbu Allah tsare rece na wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda yafi kowa daraja a cikin Sabo manzo Allah da sayyidina Abubakar Siddiq daga nan sai Umar dan Khattab daga shi sai Usman ibn Affan to daga kan Usman aka samu sabani waye yafi daraja waɗansu suka ce Aliyu waɗansu suka ce Abdurrahman bin Awf waɗansu suka ce wani waɗansu suka ce wani amma zance mafi inganci shine Aliyu abin da nake so in ce muku ukun farko din nan babu sabani kan fallarsu da fifikon su akan ragowar Ali bin Abi Talib akai sabani kan fifikon shi akan sauran amma cewa shi ya fi sauran wannan shi ne zance mafi inganci a wajen ahlus suna wani jama'a wato kenan dole gabatar da waɗannan guda uku sama da kowa sannan daga waɗannan guda uku abubakar da umar da usman wanda na ce muku aliyu kuma zai biyo baya bisa ga zance mafi inganci aliyu ana hada shi da sauran ragowar waɗanda ake kira yan shura kwamitin shura da Umar dan Khattab ya assasa su wanda Aliyu na ciki Abdurrahman bin Auf na ciki Talha bin Ubaidullah yana ciki Az-Zubair ibn al-Awwam yana ciki sun Umar dan Khattab Allah ta kare da gari suna bi ma waɗancan guda uku ta fuskar falala da daraja to daga nan sai mahalarta yakin Badar suna da falala akan wanda bai je ba to daga nan sai waɗanda suka halarci bai'atul ridwan suna da falala akan wanda bai je ba daga nan gudan sai kowa kuma ya samu falalarsa gwargwadon yadda ya riga dan uwansa shiga musulunci da kuma riga shi imani ya yan uwa abinda dai wannan ke nuna wa sahabbai dukkan su suna da daraja sai dai kuma falalarsu da daraja su kuma ba ɗaya bace ba mataki mataki ne wani ya dara wani wani ya dara wani to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin asali jigo a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a mutunta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ake kira adul bait da tsare su. da girmama su da ganin darajar su da kudurce darajar su a cikin zuciya su ko idan an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa ahlul baiti bambancin su da sahabbai shine su ahlul baiti suna cikin zuriyar gidan annabi sahabbai ko ba lalle bane ya zanto duk wani sahabi na cikin zuriyar gidan annabi akwai wanda ya hada rabo guda biyu gashi sahabi gashi kuma yana cikin ahlul baiti kar ku manta abin da ke mayar da mutum sahabi shine sharuɗa uku da ake so sharadi na farko imani da annabi sharadi na biyu gamuwa da annabi ya zanto mutum ya taɓa gamuwa da shi a rayuwarsa sharadi na uku mutum ya mutu akan haka ba tare da ya canja ba ko da mutum ya yi imani da annabi in bai taba gamawa da shi ba to shi ba sahabi bane yanzu annajashi sarkin habasha wanda ake kira ashama wanda suke zamani da annabi har annabi ya tura sahabai suka yi hijira zuwa can ya yi imani da annabi amma bai taba ganin annabi ba da haka yan tashi ambatan sahabai shi baya ciki gashi sun yi zamani da annabin amma bai taba gamawa da shi ba da haka ga da annabi imani da shi mutuwa kan shi akan imani shi ke mai da mutum sahabi to waye ahlul bait ahlul bait su ne mutane kamar haka na farko banu hashim dukkan wanda yake banu hashim ne mace ko namiji musulmi to ya zama cikin ahlul bait na biyu ƴaƴan annabin da jikokinsa duk wanda yake dane ne na annabi ko jika jika na kusa ko na nesa to ya zama cikin alul baiti abu na uku matan annabin kansa waɗanda ya aure su aure ba wai sadaka ba aure kuma ya mutu suna karkashin igiyar aurensa ko suka riga shi mutuwa to waɗannan su ne alul bait a yanzu duk wanda aka bi salsalarsa shi wani dan wani dan wani jikan wani da yi suke zuwa ga wancan wuri da muka ambata ya zama cikin alubait kaga nan banu hashim ya kamata mu yi bayanin su wani ne banu hashim shi hashim shi ne mahaifin shaiba shaiba din nan kuma sunansa shine muttalib kaga ya fi shahara da muttalib din hashim shine baban abdul muttalib abdul muttalib kuma shine mahaifi ga abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da aliyu da abin abu talib mahaifin su aliyu da abbas da hamza da alharis da kuma safiya duk waɗannan yaya ne gawa abdul muttalib duk wanda yake musulmi mace ko namiji kuma ya zanto yana dangantuwa gidan hashim to wannan yana cikin arul bait ina fata dan fahimta to wannan mace ko namiji musulmi da yake dangantuwa zuwa wannan gidan ta gano arul bait ƴaƴan annabi kuwa an riga an san guda bakwai ne hudu mata uku maza mata rukayya da ummu kulthum da zainab da fatima Allah shi yadda da su ga kare da su gaba daya maza kuwa da alƙasim da abdullahi da ibrahim kaga 'ya'yansa guda bakwai ne da ko cikin ikon Allah jikoki da suke yi ragowa su ne waɗanda fatima ta haifa zainab ta haihu amma ɗanta ya rasu tun lokacin rayuwar nan da ko yanta sura su lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Fatima kuwa ƴaƴanta Hassan da Hussein so kuma sun har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam to saboda kaga waɗannan su ne ake kira zurriyar annabi ƴaƴansa da me jikokinsa Hassan da Hussein ba su kaɗai bane ba dan Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da Hassan da Hussein da Muhsin da Zainab da kuma Ummu Kulthum ƴaƴan Fatima kenan to duk wanda kaga alul baiti ne to daga nan sai matansa matansa ku kun riga kun san su sha ɗaya ne guda biyu suka riga shi mutuwa tara kuma suka wanzu bayan rayuwarsa nana khadija ta rasu kafin shi sannan sai zainab bintu kuzaima ita ma ta rasu kafin sa banda zainab bintu jahashi ita daban ta ta rayu bayan sa to kaga waɗannan su ne matansu kuma duk suna cikin arul bai lokacin da duk aka ce bai ce iyalan gidan annabi zurriyar gidan annabi ana nufin waɗannan idan kaga wani ya ware waɗannan ya ce ban da su to ya kare ta tarihi ke kuma ya kare ta ayoyi ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani iko Allah shine babu wanda ya tambaye ta fuskar ya tabbata ta fuskar nassi karara da sunan ahlul bait an kira shi da ahlul bait sai matan annabi inda a cikin alqur'ani ne ragowar da hadisi suka tabbata don matan annabi su ne nasi karare nuna ahlul bait ragowar kuwa to duk sun shiga ne ta fuskar mai hadisi domin idan ka dauki ayar inna ma yuridu Allah li yutahhira ankum rizqa ahlul bait wannan tana magana ne akan matan li yuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tahira wannan tana magana ne kan mata annabi domin farkon ta shine ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتئكن وسرئكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تأتي يا نساء النبي يا كومة النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت wa yutahhirakum tatahira wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira kaga waɗannan ayoyi akan mata annabi suke kuma suke magana akan ahlul amma ragowar kamar yadda na faɗa sun tabbata hanyar hadisi su mata a dunkule haka aka ambace su kila in akwai maganar ƴaƴa su shiga to sai dai ta hanyar ishara a cikin ayat da ke cikin Ali Imran فمن حاجك فيه min بعد ما جاءك min العلم فقل تعالى ta'ala nadaw abna'ana wa ونساءكم wa nisa'ana wa nisa'akum wa يا wa wa kaga idan ka ce ai wannan ta nuna yaya sun shiga sai ce abna kaga ai jam'i ne na ibn kaga yaya maza kawai ta shigar kenan idan mata kuma da kuma sai ta ce wa banat sai dai kuma in min babu taglib a dukkan larabci akwai taglib to shi kenan wa nasa'ana wa nasa'akum kaga matan kuma sun sake shiga ana wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al Allah tallaha al kadibin da haka ya ɗan uwa aqida ta gari wadda alqur'ani ya koyar hadisan manzon Allah suka yi sharhi ita ce aqidar girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aqidar girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kare musu matsayinsu kare musu martabarsu kare musu darajarsu shigar da su a cikin salati lokacin da za a yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad da kimanta su da mayar da martani game da dukkan wanda ya shago shagube ya zage su ko yace zai ci mutuncin su shi ma a mayar masa da martani a nuna masa bai daidai ba wannan yana daga cikin akida ta ahlus sunna wal jamaa kuma ba fada a tarihi ko gaba a tarihi tsakanin sahabban annabi da ahlul baiti babu wannan gabar duk wata rigima da wani zai hikaito an same shi tsakanin wani sahabi da wani alul to irin wannan rigimar an taɓa samun ta tsakanin wani sahabin da wani sahabin ko tsakanin wani alul da wani alul bait din irin wanda ko a gida ɗaya kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko a iya samun mai sabani a cikin rayuwa wanda wannan baya nuna kiyayya ko gaba ko ki a cikin zuci sabani ne a cikin rayuwa amma a ce ga wata gaba risk sahabbai sun danne haƙƙin iyalin gidan annabi wannan ƙarya aka yi wa tarihi babu inda tarihi ya rubuta haka yana daga cikin aqidar ahlus sunna ya yan uwa musulmi wato ahlus sunna wal jama'a suna lizintar abinda ake kira ita kanta sunna suna nesantar kishiyarta don sunna ita take tabbatar da mutane akan daidai kishiyar sunna ita take rarraba mutane wato sunna tana hada kan mutane amma bid'a tana wargaza su ta rarraba kan mutane dan ahli sunna su suka fi kowa martabar dangantaka domin suna danganta kansu ne kai tsaye zuwa gawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba su ba ko yana danganta kansa ne zuwa ga wani kafin annabi idan an bi igiyar tarihi tsakanin wannan wani da annabi yana kawo mata takala biyar ko shida ko bakwai ko goma ko sama da haka amma kaga ahlus sunna ko kai tsaye sai suka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga suna da sharafin nisba wato daraja ta nasabar tasu da suka nasabta kansu kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ita take hada kan mutane bid'a ita take wargaza kan mutane da haka manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati